ji dai dan Allah dan Allah ka ji kuma zan manta ba insha Allah ba na son dawo ki ki ce biki a biki ni ba matsala kudin ce ba ne ko mm, sannan da kudin mai mai kun ma ya gare mm, to ka san ai abin ne sai a hankali abin da nake so da ke hanne da ke wannan ki gani nan kin ga ina da ɗari biyar kenan ko a nan gurin kai kai kai wata irin rayuwa kuke haka menene ne Menene? Menene? Dama kudin cefane ne zan bata. Kudin man hannawa ne, na ji ana maka wannan makudin lissafi. Ɗari bakwai ne dama. Shi yarinya za ta samu mai yan lesuwa. Ɗari bakwai? Man ɗari bakwai garin nan za mu dafa abinci su ci? To ni ba wannan shashancin da ni tafiya ba guzuri. Baba, ingo, ingo, bata, a siyo mai ya isa. Yawwa. A siyo ya isa. kana ji ko ina ji su kuɗi al'aura ne ba a fitar da su a gaban mutane ba dai mace in kana nuna wa mace yau kana da shi to wata ran sai ta maka kankat ungo na san ba wayo gare ka ba sai sa aljihunka ka daina fito da kuɗi a gaban mutane ba kyau ne zan tafi to Allah ba da sa'a a da lafiya wani ma rawa bare dan makari wani da tusa wani da karɓar riga shi a wannan hali kike ciki dama Allah da iko to ya zan yi ni fa da na yanke shawarar cewa ma ko zan ci zule ne kawai ya sake ni in huta ke ganin garba ya za a kice ya sake ki kamar ba ai zamani ba kina yarinyar ki wata tsohuwa daban ta zo ta ce za ta tare miki da hankali saboda kina zaman ɗanta ai idan tsoho bai ji kunyar hawa jaki ba haka zalika jaki ba zai ji kunyar ya da shi ba ban gane ba me kike son faɗa mini fito fili ki gaya min me kike so ki faɗa min yanzu abin da nake so in gaya miki ba ke kike yin girki ba ni nike yi to yanzu ki ware girkin ta waje daya ki dan sa mata barkono da attarugu dinga cika mata sosai kina kai mata saboda zafin barkonan, shi zai sa idan ta yi zafi zai ruruta mata ciki bakin ce tana leƙen ku ba to a hankali zan baki shawara na ji daɗin wannan shawara da kika bani in zabga mata yajin nan in zabga sai za ki zabga in zabga mata yajin nan yawwa saboda idan ta ɗanɗana gobe ko an ce ta yi man ba za ta yi man ba za ta yi na gode sosai kawai da <laughs> shi ki and that I Hannu da mai hannu da mai a hanne lafiya ya dai mama a shara na zo zuwa to mama ce take bincike cikin shara wai ko mun ci abu ba mu ba ta ba mun ci wani abu ai to me za mu ci mu manta mama mu kuwa uwa uwa ai uwa ce ki ji ni zaki wa shari kawai ki zo ki same ni a wuri ki nanta mama shari saboda ku da ma yayin yanzu ba kunya gare ku ba ba ku da kunyar ku zagi sirka wani irin sharri idan uwan mijin ta nemi a girmama ta ai sai a girmama ta idan kuma bata nemi girman ba shi ke ah! hannu me yasa haka shige shige ki tafi gaskiya ne mamaki ya hakuri a dan Allah mamaki ya ai abin da aka gani a gida shi za a fito da daji a yi yayi kyau wannan magana ai gane da ta faɗa min ba laifinta bane laifinka ne in ka nuna mata ne mai mutunci ce da kima ai dole ta mutunta ni yanzu wannan menene ba za ta kara yanzu wannan menene ba abubuwan mu cinye cinyen ku bane ina daki ga ho inda ba ka sayan abu ka cige daki da ita ku cinye ka nuna mata ne tsohuwar banza ce dan Allah dan Allah mamaki ai da ba ta yi mun ba haka ta zo gidan nan lokacin da ta zo kirji kamar Allah sha kiwo da ita kamar an zana daya yanzu kalli yadda ta zama ni ina can ga tsohuwar ta kwanko to ki hakuri ba za a kara ba. yarinya ta ci gaba da zai ba za a kara ba na gode. ba za a kara ba mama ba na san ga kina kuka mama ba za a kara ba mama ki hakuri dan Allah kukan ki yi min da hankali yake mama ki hakuri mama ni kika zaga yadda ki hakuri mama ki hakuri mama amma dai hanne hanne me yasa kike yi abin ne hanne <laughs> yawwa hannu Allah ya albarka da Allah abin da nake so da ke hannu ina jin daɗin abin da kike zaman da kike da mahaifiyata cikin kwanciyar hankali kina kuma yin hakuri ba matsala ki kara hakuri wata ran sai labari kin ji ko insha Allah yawwa abin da dama nake so na ga mai kenan wata ran sai labari wayo wayo Allah wayo Allah wayo ungo ungo lafiya ina ka lafiya menene faru mama so take ta kashe ni yarinyar nan kisa kuma mama ina hannata za ta iya kashe ki yaji yaji ta zunduma min a cikin abinci don ta kashe yaji yaji mama hannatu hannatu ya hannatu mun gwarke mana ya ya haka ta fara ne ga irin abin ko menene yanzu abincin da ka ci da eh, ka ji yaji ni ban ji yajin komai ba amma ni abin da nake so da ke ki dai kara hakuri ina zuwa mama mama mama ya kuri sami ai na gaya miki kasuwa yau alhamdulillah Allah haka wallahi yau kasuwa ta yi min abin da bata taba yi min ba ka ce gobe kaza za mu ci a kaza kawai haba kaza kawai ai abin ya wuce ai dawisu ma gobe sai mu ci Allah Allah kai ai kasuwa fa ta yi kyau fa sosai Allah na tuba a wannan lokacin ba na jin wani ciniki ya taba zuwa mutu, kamar wadda ya zo mu <laughs> ai insha Allah tukuici ma 'yar 25 din nan zan siyo miki Allah a tafar da 25 好，我哟，我哟，我哟，ranar ne kai kan da kuma ce ko shigo gidan nan kuma ɗakin hajiya hajiya na aka yi da aka yi mama barawo ne ya shigo ta ina eh ah, ido na ido me yasa mu idan mace mun aka yi waye waye kiran ka na zo yi da rana ja daki to zaka cire mun to wayo to ya mu je mu je daga ciki mama mu je daga ciki wayo bara ndo bara